والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير الله shine يهل halicci النبي ادم Adam بايا sannan ya halicce ku daga digon maniyi, sannan ya sanya ku maza da mata, kuna yin aure a tsakaninku, babu wata mace da za ta ɗauki cikin wani jariri, haka ma ba za ta haifi ɗanta ba, face sai da sanin Allah. Babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikin haka, kuma babu wani abin da yake ƙaruwa a rayuwar ɗayanku ko ya ragu daga cikin ta face sai hakan yana rubuce a cikin lauhul mahfuz tabbas wannan abin da aka ambata na halittar ku daga turbaya da halittar ku mataki bayan mataki da rubuta shekarunku a lauhul mahfuz abu ne mai sauƙi a wurin Allah.